Ambasada Alhaji Abubakar Cika, me za ka ce dangane da ficewar Niger, Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS? Malam Bashir, waton idan hankali ya gushe, ba abin da ada saura sai dai a sa mutum mai. Babu abin da a kure ga dukkan harkoki irin waɗannan, waɗannan sojojin suke yi, kamar suna son sa ƙasashensu cikin wata hanya wadda ya zan ba mafita gare ta. Waton duniya ba wanda ya ishi kai ne shi dai shi yasa akwai regional organization irin ECOWAS akwai OAU o African Union yanzu sun ce sun hita ai wannan tsakanin su ɗaya ne tun kwanaki suke magana confederation confederation confederation ai akwai abubuwa da yawa waɗanda ya zan sun ka haɗe don yanzu sefa su ce sun hita ga sefa su kawo nasu karanci. duk cikin su guda yau in sun kai withdrawing daga sefa gaba ɗaya kasashen su ya collapse babu wanda zai iya postin ɗin kuɗi ne in ma duk gaba ɗaya sun ka haɗe kamar makaho ne in yace mai faɗa to akwai dutse kusa da kafar tashi don haka suna son su kai mutanensu da al'ummarsu cikin wani yanayi na ko a aniki. Baka amince da matsayinsu na cewa ECOWAS bata musu adalci ba kenan. To su sun yi ma ƙasashen su adalci? Ai ba su yi ba, saboda ba shi yiwuwa a ce demokrasi jama'a su zo su zaɓi shugaba misali kamar Nijar. shi wannan cani shi shugaban ƙasar Nijar abin da ya dace yes ai duniya gaba ɗai idan ya zan an ka ce akwai matsala ta ƙasa akwai yadda za a yi ku sojoji don sojoji kuna da naku abin da ya zan tsarin mulki ya tana da muku babu wata ƙasa ta duniya wadda ya zan ka iya ci gaba yanzu idan ana military intervention babu wani wanda zai kawo kuɗi ne ga ƙasa idan ya za akwai military intervention don haka su sani cewa sun yi kure sun yi kure sun yi kure kuma sun samu mutanensu cikin wani yanayi wa lai wanda ya zan ba su san inda zai ta ba dan yanzu misali mutumin Nijar ya ce ya fitar da cikin ECOWAS a ce in zai shigo Najeriya sai ya biɗi biza ai ka san ba kai ba ai ko free movement din da akwai tsakanin waɗannan ƙasashe shi ɗai mutumin Nijar yau ya ce bai shigo Najeriya ai ka san ya yi. don babu inda zai ta to a matsayinka na masanin diplomasiya kamar wace hanya ya dace a bi domin warware matsala tsakanin ECOWAS da waɗannan ƙasashe. Wato in mutum ya ce bai jin magana ta rage gare shi ba ɗaya ba ba biyu ba shugaba Tinubu ya dai so a sauna da su. Kotun ECOWAS ta yi declaration game da ainihin juyin mulkin da an kai especially Idris Sannan na uku duk harka kaga cikin goma sha biyar mutum uku sun zan sanewa ware kai ka san ba bisa tubalin gaskiya suka yi ba da duk wanda a bisa tubalin gaskiya ba yiwa a ce shawara mutum uku ta yi shawara mutum kusan goma sha nawa kai tunani da kanka yanzu misali in dai bancin dai harka ta duniya duk waɗannan ƙasashe gaba ɗaya an ka haɗu da burkina faso da mali da niger duk arzikinsu bai kai arzikin jihar kano ba ba ai ka san akwai wasu mawaƙa don kamar mawaƙa yanzu wani babban mawaƙi mawaƙin ƙasa hausa ce ai ji mai shan hura ya shige dangate shi ke ja da mai dubu arba ɗan a kasan tabbatar ciya ga macaci a nan don haka mu ba mu ga laifinsu ba kuma ga su ga lokaci. ambasada abubakar cika mun gode. na gode kwarai ga cikin malam bashir.